Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba biyu ga watan Satumba shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ministan fasahar sadarwar Najeriya Dr. Isa Alifantani. Inda ya bayyana cewa fannin fasahar zamani na taka muhimmiyar rawa a bangaren tattalin arzikin Najeriya. In ka duba gudumawar fasahar zamani a ah, ya karu da a tarihin najeriya bai taba karuwa ba bisa ga rahoto daga national bureau of statistics bai taba samun ba a taba samun wannan nasarar ba a najeriya sai a wannan karan cikin taimakon allah alhamdulillah Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, za kuma ku ji cewa yayin da hukumar zaɓe ta jihar Borno ta da ranar 28 ga watan Nuwamba a matsayin ranar zaben ƙananan hukumomi a jihar, wasu na ganin hakan bai dace ba. haka za mu kawo muku rahoto na musamman sannan kuma muna nan tafi da labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Hadiza kyara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka da Mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki 90, game da damuwar Amurka kan cewa shigowa da 'ya'yan itace da kayan lambu na kasar mexico na iya cutar da manoman amurka ofishin wakilin cinikayyar amurka robert latizer ya sanar a ranar talata cewar amurka na son ta yi nazari musamman kan shigowa da 'ya'yan itace irin su strawberry tattasai da sauran kayayyaki da ke saurin lalacewa mataki da zai iya haifar da sanya haraji shugaba trump ya fahimci kalubalen da manoman amurka ke fuskanta kuma ya ɗau alkawari wajen ingantawa da kuma tabbatar da daidaiton kasuwanci ga dukkan manoman Amurka, in ji a cikin wata sanarwa. A cikin wata sanarwa kuwa ma'aikatar tattalin arzikin Mexico ita ma ta dau alkawarin tattaunawa kuma ta ce tana son ta samu hanyoyin daidaito da juna game da damuwar da masana'antun noma na kasashen biyun suke gabatar Jami'ai daga Vietnam da China sun sadu a wannan makon bayan da an kwashe watanni ana takaddama game da teku, ciki har da batun jirgin ruwan da ya nutse da gwajin makamai masu linzami. Ministan tsaron kasar China Wei fange ya gana da jakadan Vietnam a China, Pham Somai a Beijing. A lokacin ganawar, Wai ya ce China na fatan ƙarfafa haɗin kai da yin haɗin gwiwa yadda ya dace ta da magance rikice-rikice tare da kasar vietnam yayin da ake fuskantar sauye-sauye a duniya in ji wata sanarwa a shafin yanar gizon na ma'aikatar kasar masana harkokin siyasa na asia sun ce bangarorin biyu na neman warware rikicin tsakanin makwabtan asia don kada rikice-rikicen da aka yi fama da shi kwanan nan ya kara muni yunkuri ne don sassautawa ina tsammanin tashin hankalin ba wai don kawo ƙarshen su ba amma don sassautawa in ji kaltaya masani kuma farfesa a kudu maso gabashin asia a jami'ar new south wales da ke australia wani bidiyo da aka dauka tare da wayar salula ya nuna wasu masu shakatawa bakin teku a grand canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan kasa masu shigowa wani jirgin ruwa da ke gadin gabar teku mai suna salvamar mankalani ya shigo cike makil da cunkoson bakin haure 49 a cikin kwale-kwale mai rauni yayin da wasu masu yawon bude ido suke shakatawa kan babur ɗin ruwa. Bakin hauren na Afirka sun hango ƙasar turai a karo na farko, ƙasar da suka jefa rayukansu cikin haɗari domin sa. Masu fataucin sun sauya hanyoyi suna jigilar bakin haure ta hanya mai tsananin haɗari tsakanin yammacin Afirka zuwa tarin tsibirin Spain da ke cikin tekun Atlantika. maimakon ƙetara bahar rum zuwa kudancin tekun na babban yankin ƙasar. Jami'an ƙasar Australia sun ce ƙasar ta shiga mummunar koma bayan tattalin arziki a hukumance. Kafan farko tun shekara ta 1990. Dokar kulle da kuma waɗansu matakai da aka ɗauka na daƙile yaɗuwar COVID-19 ta shafi kusan dukkanin fannonin tattalin arziki yadda aka rasa dubban ayyukan yi. ma'ajin ƙasar australia ya bayyana lamarin a matsayin bala'i mafi muni da kasar ta fuskanta cikin shekaru da dama. Rahoton ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar ya nuna cewa an samu koma bayan matsayin arzikin ƙasar da kashi bakwai cikin ɗari a kwata ta biyu na wannan ƙasar. Abin da ya fi muni da abin da ƙwararru a fannin tattalin arziki suka yi hasashe tun farko. Annobar ta coronavirus ta shafi kusan kowane ɓangaren rayuwa daga shaguna zuwa harkokin shakatawa ta ayyukan haƙo ma'adinai da ilimi da kuma ayyukan yawon buɗe ido da kuma jefa ƙasar australia cikin mummunar koma bayan tattalin arziki karan farko cikin kusan shekaru talatin. labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington Ministan fasahar sadarwa na Najeriya Dr. Isa Alafantami ya ce sauyawa ma'aikatar fasali da aka yi a shekarar 2019 ya sa bangaren fasahar zamani na kasar bayar da gudunmuwa sosai bisa ma'aunin tattalin arziki na GDP. Ministan ya sanar da hakan ne a wata hira da wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka a birnin tarayya Abuja. Ga abin da ya baka sha'awa ko a yanzu inda za ka ga nasara. In ka duba gudumawar fasahar zamani kawai ict din ma zuwa ga gross domestic product gdp na ƙasa wato kaman kudin shiga da fita ko kudin da ake yake shiga ake kashewa ah, ya karu da a tarihin najeriya bai taba karuwa ba bisa ga rahoto daga national bureau of statistics bai taba samun ba a taba samun wannan nasarar ba a najeriya sai a wannan karan cikin taimakon allah alhamdulillah a karo na farko lokacin da zama minista adadinsa shine sha uku ne cikin ɗari amma a yanzu adadinsu ya kai sha bakwai da digo takwas da bakwai cikin ɗari ba a taɓa samun wannan ba ƙari a cikin ƙasa da shekara ɗaya aka samu ƙarin more than 4% ba a taba ba a tarihin Najeriya wannan ba iyawanmu ne ko wayonmu ba taimako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin da ka zo idan ban manta ba ka yi kira ga kamfanonin sadarwa eh, eh, eh, wayoyi cewa ya kamata su rage kudade da suke cajin mutane. Mm. To amma sun rage din amma har yanzu zaka ga mutane suna kukan cewa gaskiya in mutum ya saka kuɗi sai ka ga ba za a ɗauki lokaci ba sun janye masa kuɗaɗen ko akwai wani bincike da kake yi a kai ko kuma kai ma ka ji irin waɗannan kuka da mutane su na ji korafe korafe kuma yadda ka fara dan a yi canji a ɗan yi rage an yi a baya saboda ina da rahoto daga ncc da ke tabbatar da sun sa an yi rage ɗin saboda a bisa ga tsarin aiki ni ban cika mu'amala kai tsaye bangaren regulation da kamfanonin sadarwa ba sai bangaren policy wannan kuma ya fi shafar regulation gaskiya ta allah waɗanda suke korafin akwai wanda suke da kashin gaskiya a ciki ba kokonto a kai kuma a matsayin waɗanda aka ba mu amana muna aiki tukur mu ga za a kawo ƙarshen wannan babban kalubalen da na samu shine a dukkan najeriya ko daga ministry da na zo ni ko ncc ba su da wata na'ura mai zaman kanta da za ta zama kamar alkali da in kamfanin waya ya ce ka ci kuɗin ka kai kuma ce ban ci ba ya dace kuma da tana da wani system da zai bincika ya gane shin abun haka ne ko ba haka ba to babu wannan tsarin abun da ake ciki shine in ka ce an cinye kuɗin ka kai suka ce a'a sai ce a kawo yadda aka ci data in suka kawo rahoto daga kamfanin wayan to shi kadai ne dogara. babu wani abun da zai iya verifying ya tabbatar haka ne ko ba haka ba. To akwai amma wani abu da kuke yi wajen ganin cewa an inganta wannan din an kawo. To yanzu abun da muke shine muna bincike ta yaya za a samar da wani system mai zaman kansa da zai iya bibiyan kudin 'yan kasa na data da suke ci shin da dai ne kudin da ake dauka nasu ko ba da dai ba ne wannan shine za abin da muke yi na farko ba mu samu teknolojin ba amma muna nema amma babu shi zuwa na ba mu da shi ya zama independent mai zaman kansa yadda su kamfanin waya ke daukan kudin ka ya zama hukuma don ta kare haƙƙin talaka ta samar da wani tsari da zai rika bibiyan yadda ake cin detanka a gani shin hakan ne ko ba haka ba to wannan bi hakika na rubuta takarda kai tsaye ga ncc su ne masu zartarwa ni abin da yake karkashi na shine ba su umarnin yadda za a yi na ce su yi bincike dole a samo da wani tsari da zai sa mu rika sa ido mu ga ya ake daukan kudin yan najeriya a waya A gaida Sale Shehu Ashaka. Wasu daga cikin 'yan siyasar jihar Borno na ganin cewa hukumar zaben jihar mai zaman kanta ba ta yi zurfin tunani ba wajen tsaida ranar 28 ga watan Nuwamba na wannan shekarar a matsayin ranar yin zaben kananan hukumomi. Haruna Dauda biyu wakilin muryar Amurka ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno ta tsaye da ranar 28 ga watan nuwamban 2020 a matsayin ranar zaɓen ƙananan hukumomi na jihar wasu daga cikin 'yan siyasa a jihar na ganin cewa gwamnatin ba ta yi zurfin tunani ba wajen tsaye da wannan rana wasu kuma daga cikin jam'iyyun adawa sun ma nisanta kansu ne da shiga wannan zaɓe da suka soma da zargin cewa ba za a yi adalci a ciki ba tun a makon jiya ne dai hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana aniyarta na gudanar da wannan zaɓe a dukkanin ƙananan hukumomi da ke faɗi in jihar da mata ce a yanzu hakan akwai wasu jam'iyyu guda goma sha takwas da suka nuna a aniyarsu na shiga wannan zaɓe alhaji abdul usman dai shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno da ma ya bayyana irin yadda za su gudanar da zaɓe musamman ma a wuraren da har yanzu ba a samu ingantaccen tsaro ba a all the 27 local government amma duk wanda ba mu samu kai ba ko don tsaro to za mu yi id becomes inda majority nasu suke muhammed shatima kubur dai dan jam'iyyar apc ne da ya ce ya kamata gwamnatin ta mai da hankali ne kan samar da tsaro a jihar maimakon mai da hankali kan zaɓuɓɓuka. to tsakani da allah in aka yi zaɓe shi wanda aka zaɓe shi a ina zai je ya zauna na yi imani in dai talakawansa ne zai zauna ya yi wa aiki to zalle ne zai je ya zauna tare da talakawansa ne amma mutum talakawa ma ba sa nan a wannan mazaunin da suke din eh, in ka zo ka zaɓe shi a ina zai je zauna ga camp nan wani yana fafatawa yana ce yana so ya zama chairman na local government ga nan camp inda talakawansu suke billahi zai ya kai wata tara bai je ya tsaya a kansu ba. na kuma tambayi malam umar sanda shugaban matasa na jam'iyyar PDP a garin Maiduguri ko bai ganin rashin shigar su wannan zabe sun toya kansa hakki ne ba mu toya kanmu haƙƙi ba saboda mun ma kare kanmu ne don me yasa ba za mu shiga mutum ya shiga ya asaran dukiyansa ya energy sa ya asaran lokacinsa ba kuma idan ka ci daga ba ce baka ci ba to kaga wannan rashin shigan mu ya zama mana alheri ne tunda ba gaskiya ne za a yi ba kamar da kana ga APC suke fada kowa yana kokarin ya samu takara ya samu takarar kansala ne ko ciyaman ne ya san in an ba shi takarar jam'iyyar APC babu ya riga zama ciyaman na local government babu wanda zai tsaya ya fada da shi ya je ya tsaya faɗa shi ya ɓata dukiyansa ganin cewa akwai zargi zargin da ake yi wa jam'iyyar apc mai mulki a jihar borno na cewa gwamnan yana da nasa 'yan takara da ma aka lamance wasu cewa su zai takardar tsayawa takaran hakan ya sa na tambayi shugaban jam'iyyar apc na jihar borno alhaji ali alibukar dalori game da wannan zargi ga dai abin da ke cewa wannan magaganu cewa gwamna zai kawo 'yan takara ko ya zabe camominsa sa kuwa abin ma tiyace ne duk muna ji amma dukkan zargi ne ba gaskiya ba domin duk wanda sun zo sun doka fam ba wanda sun zauna da gwamna ya ce ka bar wannan wane nake su babu shi sai dai illa mutane local government nasu su ne suna zauma da mutanen su ce wane eh, yau kai ka yi hakuri gobe kai ma naka ne wayannan shine consensus da muke so in suka zantar ba mu da ba magana in ba su zantar akan consensus ba za mu fita fili a mu yi musu primary free and fair alhaji Ali bukar daluri kenan shugaban jam'iyyar apc na jihar borno ke bayani game da zargin da ake wa gwamnatin na tsaye da wasu 'ya'yan gidansu a matsayin 'yan takara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hassan Umar tambuwal da rahoto na musamman. wayar salula ko wayar hannu tana ɗaya daga cikin abubuwan jin daɗin rayuwa ga bil'adama a cikin ƙasashen duniya ciki har da najeriya wayar salula dai ta taimaka a birane da ƙauyuka a wajen sada zumunta kasuwanci ciniki ayyukan gwamnati da ma ayyukan ma'aikatu da dai sauransu wasu 'yan najeriya da ke zaune a jihar oyo sun bayyana ra'ayoyinsu a game da amfanin wayar salula. number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Ni ne Aliyu Gure mai injin. Kana amfani da wayar hannu? A sosai kuwa. Tun shekara nawa kake amfani da wayar hannu? Yanzu na fi shekara ashirin na ake da wayar hannu. Menene muhimmancin wannan waya gare ka? da mu ainihin saboda kasuwanci da lokacin da ake cikin jahiliya. Ko ka da sun kai ba da sako zuwa wuri sai ka rubuta takarda kila takarda kamin ta kai sa an eh, kusan makonni kamin ta kai inda ake so. Amma yanzu a cikin minti daya ko ina kai magana da kowa ba matsalan komi kuma bukatar ka ta biya tafiya ba cikin ka lokacin kama. Watan tana da amfani gare ka sosai. A sosai a kar kasuwanci ma yanzu idan an sai kaya ina son gaya mai mai kayan ga da aka taya a cikin minti ɗaya zuwa biyu sai in gaya mai mawashi juna kuma in an Allah sa an samu an wance wani abu kaga kenan. Suna na gaga Muhammad kana amfani da wayar salula? Gwargwado ina amfani da ita. Tun wani lokaci yake amfani da wayar salula? Ya mu Allah na tun da shekara kusan goma sha tara ina amfani da waya. To akwai bambanci da lokacin da baka amfani da waya da lokacin da kake amfani da waya? Eh akwai bambanci kwarai. Menene bambanci? Bambanci abu mai yawa na yanzu ina ba da sako sako kamin sakon ya iso kuma ya zaba wanda zan ba sako ya sanar da cewar wani abin yana ta yi sannan ba da bayan haka na ina ya sada zumunci yanzu ya ce mutum na mun shekaru ba mu gan shi ba in kira shi idan kana china ina kiran kana kuma bukata ta biya bayan haka nan kuma sannan hakikanin gaskiya ina kasuwanci da waya har yadda baka zata ba ko yana da wata illa gare ka mutum ya so illa shi ke samu illa ga waya ni hakikanin gaskiya a waje na waya ba ta da wani illa suna na abubakar dan gidan gero ka san wayar salula hannu na kusan sai wayar salula ina da ita me hake da ita ina amfani kiran yan uwa da abokan arziki sai kuma irin wannan wasa da muke yi muna taimaka ma kasuwancin mu da shi mu tura. ma bako abu ya gani kuma ya sayi waya ta daɗe gare ka eh ta daɗe gare ni tun wani lokaci to insha Allah waya tun 2002 mm, biyu da 2002 kuwa insha Allah har yanzu ina wani da ita nake amfani da waya a wancan lokacin wace irin waya ka fara amfani da ita to waya da na fara yi da ita ta Kano ta Kano ita na fara yi da ita mm, irin ga malam ka shafa ita irin da ba malam ka shafa ba wannan karama dai irin garo garo garau garau da nan wanda aka sai suwa ka taɓa yin malam ka shafa eh to na taɓa yi yanzu ba da daɗewa ba ya bambancin malam ka shafa da garau garau eh to ita garau garau da nan ita kana kiran abokan arziki da yan uwa wasu abubuwa na duniya ba ka gani saboda malam ka shafa ana diba abubuwan da aka yi a duniya a ciki kamar irin youtube da twitter da youtube da twitter da kuma facebook da Instagram. to ana gani to ana gani insha Allah amma dai waya na da amfani gare ka tana ko da amfani gare ni ne to me zaka ce ma waɗanda ba su amfani da waya to waɗanda ba su da waya waya kaga su suna cikin duhu saboda akwai lalurar da za ta kama kana son lalura gida ko kuma yan kana lura da abokanan ka baka baka kusa kuma baka da ita kaga abun ya like ma suna na magaji dan malam gada wanda ka san wayoyin salula kala kala ko iri iri eh ko insha Allah na kamar kala nawa ka sani kai ko kusan kala goma na sani to wace iri ka taba amfani da ita cikin wayoyin nan farko dai sajan da nokia da eh, da, touch kai duk wayoyin ga gwargwado ba wanda dai bai yi ba in ba manyan wayoyin nan kure kure kore kole ba to ya kake amfani da su to ina amfani da su ina bugawa ga yan uwana waɗanda suke gida mu'amalolin da rika da mutane duk ina yi harkar banki duk ina yi da waya waya ka ta taɓa tangarɗa gaskiya so guda wace irin tangarɗa ta yi ma to tangarɗa ina bugawa tana kiyawa ina buga tana musamman dai irin wanga da joni tana kullewa gaba ɗaya sai kawai ta kulle mini in sama da zan yi kuma da baya sai ta bude da kanta eh insha Allah wani irin alfanu zaka cewa ka samu ga waya ka wallahi sai in ce ya kamar dubu don bai amali sai samu alfanu nake samu duk inda nake ina tambaya gida da yan uwana da nike mu'amala da su na harkar kuɗi na sana'a kasuwanci na duk ina mu'amala da su duk gaskiya ko da wani lokaci dai waya ita dai gaskiya ko da daddare ma ina nan tare da ita ban kashewa ko da wani lokaci saboda tunanin irin haka to lokacin da baka da waya yaya ka ji kai wallahi yanzu kan ma ban ma zama ban da waya inda da hankali na da lahiya la ban ya zama ban da waya gaskiya ban yawa sunana kyari ali bukar kana amfani da waya ina amfani da waya sosai to menene amfanin ko kuma muhimmancin waya gare ka gaskiya akwai akwai amfanin sa yana da yawa ma wallahi ba masu saurare amfanin waya kaɗan eh to yanzu nan za ka iya ka kira mutum da yake nisa ku yi magana da shi ras ko ba ka ba sannan ya ji ka ka ji shi in an yi ruwa a maiduguri za ka kira ah, an yi ruwa eh, maiduguri sai zai kira ka ya ce ah, an yi ruwa a maiduguri yau haba eh ah, kaga wanda yake lagos sai ya ji labari an yi ruwa a maiduguri kaga yana amfani sannan kuma akwai amfani na da yawa kamar misali yanzu harkan kasuwanci gaba daya kuma waya gaba daya harkan waya ya da mata gaba daya su suke yanzu ba wani ba wanda aka baya baya in kana so ka ji labarin gidanka in kana maiduguri ko kana gombe ka ji labarin wanda yake iyalinka suna sokoto kaga za ka ji labarin kwaras ya su waye waye gaba da ka tambaya ka ji lafiyar yaranka komai kaga kuwa wannan abu ba ce bai da amfani ba gaskiya na da amfani ba wajen mu sunana umaru lamido kana amfani da wayar salula ko wayar hannu ina amfani da wayar salula to menene amfanin ta gare ka amfanin wayar salula yana da yawa yana da yawa tana da shari tana da amfani menene amfanin ta amfanin ta dai kaga kana hada zumunci da ita bukatu da yawa wani dan uwanka da ka dade baka gani ba kana iya sada zumunta da shi ka kira shi ku yi magana kuma kana iya kai amfani da shi ka loda mai wasu kuɗi da wanda zai amfani da su kaga amfani ne to menene shirin ita wayar salula to shirin salula yana da yawa komi ana iya a hada da ita ana hada a sata da ita ana iya sharuruka dai kala kala ana iya hada ai da ita sata mutane fashi da sauransu duk ana iya ai da salula komi ana iya ai da ita sunana muhammad Muhammadu Saminu Tela jikan Hajiya Gamba dan Kofa. Kana amfani da wayar salula? Ina amfani da ita duka layi ma ina da. ne amfanin wayar salula gare ka? Gaskiya amfanin tana da yawa saboda ina son sada zumunci da kanan ko zuwa ko ina insha Allah rabu cikin minti kalilan zan biya bukatu na cikin kuɗi kalila kuma bayan haka kuma ina jin daɗin rike ta a hannuna saboda ba an ma ban da caji a waya ta ban jin ma daɗi saboda gani nake kamar na samu rashin lafiya kai duk wanda ya rasa waya ma bai da waya a hannu da shi da kurma tafiyarsa daya sunana Hassana Muhammad ke taɓa rika waya hannu sosai ma ga ta a hannuna me zaki ce a game da wayar hannu to ai wayar hannu ta taimaka ma kowa da kurmaye muke amma yanzu muna da kunne saboda in kana son magana da dan uwanka duk kasar da kake a duniya za ka yi magana da shi kaman kana tare da shi za ka san lahiyan shi zai san lahiyan ka har ma in ka neme shi baka same shi baka shiga damuwa menene ya samuwa wani. muna da amfani da waya kwarai da gaske ni dai to waɗanda ba su amfani da waya me zaki ce musu su yi kokari su ma su shiga zamani har tsohuwa nika nan. amma na shiga zamanin waya jikoki da ƴaƴaye da suke bani tare da da su zan yi magana da su lahiya Allah. To me yasa ku mata kuka shiga yin amfani da waya yanzu? Saboda mun gane amfanin ta ne. Za ka yi magana da dan uwanka za ka yi kai ka kalli ma dan uwanka kana kallon dan uwanka dan uwanka na kallon ka kana magana da shi. Wato ta hoton bidiyo ke. To sosai ma kwarai ko da tsofaffi muka jikokin mu sun nuna mana. Kuma ke iya wannan na bidiyo. A na iya jika ta tana nan gaba na ina kashe kuɗi don ta san abin da zamani yake ciki. Sunana Dauda Dodo. Menene amfanin wayar salula gare ka? A tana da amfani kwarai. kwarai wallahi kwarai gaske saboda mun sami yanayi wanda da abu zai faru kana nan ibadan abu ya faru a arewa sai kafin sati baka ji labari ba amma yanzu da zarar abu ya faru minti biyar ka ji abin da ake ciki don haka mu alhamdulillah gare mu mun sami ci gaba kwarai wallahi kwarai gaske sunana ganiyatu suleiman to ni an gari ibadan nike menene amfanin wayar hannu gare ki amfanin waya gare mu gashi ko wani matsala ne da abu ga mu da fada mu saboda amfanin waya tana da kyau kwarai wallahi wallahi amfanin waya kwai akwai kyau ko yanzu an bar yara gida yanzu ko akwai wani matsala yara da ya kira wayanka to mama kaza kaza to kai kuma zaki ya tambaya ya labarin su kun karya ne ko ko me kuka yi a gida ne shine yara kuma da gici kuma za su kwanta da hankali ni ko ne kwanta hankali wuri duk ko ina nake wasu mutane na cewa waya tana da illa gaskiya akwai wani su kuma yara kuma ana yi browse da shi suna yi kamar yawu yawu da shi shine aka ce akwai wani matsala kan shi Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. har yanzu shine ke rike da karfe ko ikon tafiyar da hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA daram bayan kotu na yin gara a lamarin wasannin motsa jiki ta yi jifa da karar da wilfred osai kuku ya kai akan hukumar a ranar laraba ita kungiyar da ke da matsigani a swiss ta yi watsi da duka lamura da fama ya ɗaukaka tana mai faɗan cewar bai dace ya shiga takara na shugabancin hukumar ba kamar yadda aka nuna kuma aka ci shi tara. shugaban tsohuwar kwamitin daidaita lamuran kwallo a nan kasar dr kofi amwaku ya ce an wanke tawagan aikinsa a dalilin na wato sakamako da kotun daidaita lamura ta gabatar dangane da shirin nan na hukumar kwallon kafan kasar ghana a ranar laraba kotu dai ta gabatar da hukuncinta ne a ranar biyu ga watan satumban shekara ta 2020 akan koka da palma ya kai cewar an haramta masa shiga takar wadda zai shugabanci hukumar kwallon kafar ta kasar ghana ta haramtacciyar hanya ma'aikatar minista da ke kura da matasa da wasannin motsa jiki ya gabatar da sakon taya murna ga jagoran premier league din ghana kuma sai a san tikotoko a yayin bukin cika shekaru 85 da kafuwarta porcupine warriors yana bukin cika shekaru 85 ne tun sa'ad da aka kafa gabata a ranar 31 ga watan Agusta na shekara ta 2020. Kulabun ɗin da ke da matsuguni a kuma dai ita ce ta yi kan gaba a ainihin Premier League ɗin Ghana yadda ta lashe Premier League ɗin so 23. Reverend Osai Kofi tsohon dan wasa kuma wadda ya taba koyar da kuma asanti kotoko wasa ya bayyana cewar a wurin wasu asantawa kuma sai asanti kotoko wani karamin ubangiji ne ya ce mai yasa ya faɗi haka ya ce a lokacin da suke wasa shi da suna da wani masoyin da saboda tsananin ƙaunar da yake wa wasan ƙwallon ƙafa da suka kasance a wannan lokaci a jere sun sha kashi sau uku ya tunkare su suka nuna masa cewar ai sun tafi neman taimakon matsafiya ce sai an kawo mutum su iya cin wasanninsu wannan mutum ya tafi ya kawo ɗansa ya mika cewar a aikin tsafi da shi domin kwatako su koma turbar cin wasanninsu kan haka ne ya ce a wurin wasu asantawa kuma su asanti kwatako karamar ubangiji ne da wannan labari mai ban mamaki na asanti kwatako muka iso karshen labarin wasannin na yau Redwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra madalla yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. Amurka da Mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki casa'in game da damuwar Amurka kan cewa shigowa da 'ya'yan itace da kayan lambu na kasar Mexico na iya cutar da manoman Amurka. Ofishin wakilin cinikayyar Amurka Robert Latizer ya sanar a ranar talata cewar amurka na son ta yi nazari musamman kan shigowa da 'ya'yan itace irin su strawberry tattasai da sauran kayayyaki da ke saurin lalacewa mataki da zai iya haifar da sanya haraji shugaba trump ya fahimci kalubalen da manoman amurka ke fuskanta kuma ya ɗau alkawari wajen ingantawa da kuma tabbatar da daidaiton kasuwanci ga dukkan manoman amurka in ji a cikin wata sanarwa. Jami'ai daga Vietnam da China sun sadu a wannan makon bayan da an kwashe watanni ana takaddama game da teku. Ciki har da batun jirgin ruwan da ya nutse da gwajin makamai masu linzami. Ministan tsaron ƙasar China Wei Fange ya gana da jakadan Vietnam a China, Pham Somai a Beijing. masana harkokin siyasa na asia sun ce bangarorin biyu na neman warware rikicin tsakanin makwabtan asia don kada rikice-rikicen da aka yi fama da shi kwanan nan ya ƙara muni Wani bidiyo da aka ɗauka tare da wayar salula ya nuna wasu masu shakatawa bakin teku a Grand Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan ƙasa masu shigowa. Wani jirgin ruwa da ke gadin gabar teku mai suna Salvamar Mankalani ya shigo cike makil da cunkoson bakin haure 49 a cikin kwale-kwale mai rauni yayin da wasu masu yawon bude ido suke shakatawa kan babur ɗin ruwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye shirye Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya.